سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة wa ومقلدين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to ina mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da wannan zama mai albarka a wannan rana da kuma 'yan uwana wanda suka zo daga nesa don ƙara ƙarfafa daukon zumunci da ku kuma masu saurare Allah ya saka muna alheri da wannan zaman da muka yi kuma Allah ya haskaka muna ilmin da aka faɗa a cikin wannan wurin muhadarar da Sheikh Ja'far ya yi ba ta buƙatar taliki don abin da ya kamata a faɗa ya faɗe shi ta hanya yadda yake sauƙaƙaƙƙa da fasaha da bayani mai kyau Allah ya saka mishi alheri abinda kawai zan yi shine kawai in dan kara abubuwa wanda nake ganin za mu kara samu fa'ida a kai shi mahimmancin shugabanci kamar yadda bayyana eh, wato haɗa kai haɗa kan musulmi wajibi ne cikin wajiban addinin musulunci kamar yadda kake in ka ja in kiran sallan azhar zai nan da in mintoci kaɗan za a yi wajibi ne akan ka ka je kai alwala ka shigo masallaci a sallah da kai ko akwai wani a cikin wanda yake ji wannan ba wajibi bane akan shi eh to abin da ya wajabta kai sallar azhar wannan abin shi wajabta mu mu haɗe kada da murarrabu wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan umarni ne na Allah da kuma na hayi da halayi amma shaitan ya mai da mu muna kula da umarnin Allah na ibada mu mance da wayansu umarni da yi na wasu babi daban ashe in ka zo ka ce ka kira mutane su zo su haɗa kansu ba yi wata maslaha ce ta ba domin yanzu a najeriya wato kowa shakkan kowa yake kowa shakkan kowa yake kowa tsugun zato da kowa yake yi abinda na lura kenan akwai wani sarki na jefa da shi kokarin shi ma ya bada gudunmuwa na kokarin yunkurin wannan haɗin kan da za a yi ya marhaban amma kuma sai sarkin ya ce sai hattara da 'yan siyasa in hattara da 'yan siyasa to na yi shiru ban ce mai zan yi ba ko ba zan yi ba amma dai a raina duk muna tunani lokacin da zan je wurin sarakunan nan akwai wasu kuma talakawa ke ce mu sai hattara da sarakuna har ina son ce su ai kafin in zo wannan fadar akwai kuma talakawan ku da ke son hattara da ku ah, to su ma talakawan da suke ta hattara da sarki akwai malaman da suke cewa kai hattara da talaka wannan akwai yaudara gare su ka je wani mai kuɗi sai sai kai hattara da malamai fa wa ɗaya gare su ka je wani ɗan siyasa shi ma ya ce ki hattara da masu kuɗi ba za su ɓace ka wato al'umma gaba ɗaya tana shakka al'umma wani na sukan wani wancan ba amma shi wannan addinin an sauko shi ne don wa'insu mutane kawai an sauko shi ne na dukkan mutane gaba ɗaya yasa ake duk da'awa ta gyara al'umma ba za ta keɓe wa'insu mutane ba dole a tafi da kowa kuma sarakunan ma mu tafi da su in sun ɓaci ne ma'anar da'awa ba ta gyara mutum ba ta wasu da'awa su gyaru mana in 'yan siyasa sun lalace ne ma'anar da'awa ya gyaru da'awa ba yana nufin ka je daji wanda yake mushriki ya zama musulmi kirista zama musulmi ko mushriki ya zama ahlus sunna ba shine da'awa ba da'awa ta gyara komai inda yake ya ɓaci duk inda wurin da ya gurɓace da'awa ta zo ta ne ta gyara shi a ce kun ga da'awar dole mu haɗa da kowane ɓangare da 'yan siyasa ɗin da sojoji da masu kuɗi da wannan tafiyar da ake yi haka kawai za mu ci nasara da'awa da take ta fita daga wayannan abubuwa to ba ta fi nasara ba duk wani abu da za mu yi in ba mu haɗa wayan abuwa ba to za mu ci nasara ba wato shi ne ke ƙoƙarin lura da masu da'awa malamai mu yinka ƙoƙarin yin ta yadda za mu tafi wato al'umma ka bunyanin masu wato gini ne wanda yake ɓangaren shi yana ƙarfafa ɓangare amma in mun ce mu tafi mu kaɗai ko malamai su kaɗai wannan tafiya ba za ta yi nasara ba sannan haka kuma maudu'in mu na da'awa dole mu kayyade shi yanzu Allah na cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kun ga wannan abubuwan guda uku sune al'amarin da ya kamata mu sa gaba sadaka me yasa dan ana cikin bala'in yunwa da talauci zai yi kai kana da karfi amma baka san in kawaiwaya masu rauni a cikin kasan nan mata da abun nan ya kama da abubuwa da suke cikin bala'i baka sani ba a shi kullum muka kokarin kwaɗaitar da mutane fitarwa suna infaki fi sabilillahi sun ka suna wanda ake an daddani a al'umma sannan ma'aruf ilimin duniya yana da yawa bai da ƙarshe da kuka sani ilimi yana da yawa ba wanda yake iya kewaye ilimin kai ibn taymiya na cewa ba wani mutum makhluk a duniyan nan wanda zai ce ya kewaye da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan mutum to balle ilimin Allah to ilimi yana da faɗi amma in muna tafiyar da al'umma kana tafiyar da al'umma kana so ka gyara al'umma to ya kasance ka taƙaita wannan ilimin zuwa fanni da yake sun san shi ma'ruf da in ka ce ka bayyana duka mutane akwai wasu masu karamin idraki ba su fahimta wannan zai zama musu ne shubha ya sa ake son aima mutane magana da abin da yake kwakwalwar su za ta ɗauka in ba haka ba hatta za su su karyata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu tsaya kan abin da mutane suka san shi ne lallashin su akan shi su tafi bari misali muna magana sarakta yanzu yanzu kuna ji a garin nan hakikanin gaskiya ana fitar da zakka masu kuɗin garin nan suna fitar da saki zakka to amma duk masallacin da kaje akwai wanda yake shakkan cewa sadaka iri a ce uku ce akwai sadaka wanda yake fi sabilillahi neman lada kake ta tsawwa ko kuma hanyar Allah kamar makarantu da abubuwa ne na jihadi akwai kuma sadaka na taimakon fakiri kuma akwai zakka ita wannan zakkan ma wajiba ba a fitar da ita kasan nan to wani hanyoyi muka bi na kokarin tsoratar da mutane da su fitar da haƙƙin Allah wato akan bayan shi saboda haka in ka zo kana ƙoƙarin koyar da mutane wannan ba za ka samu matsala ba duk masalatan da ka je ba za ka samu matsala ba kuma na Allah za samu fa'ida wani ranar zai fitar da zakka to amma in ka zai ka dauko mutane sun taru na masallaci sai ka dauko ta matsala mutum ya shigo masallaci ya samu sahu na biyu shin zai fara daga dama ne ko daga bayan liman ka ɗauko wannan matsalan ka jefa cikin mutane to anan in suna da wani ilimin cewa daga dama suke yi sai a fara rikici wasu ce daga hagu kaga cikin a wato zamanka ka jefa musu wata matsalan da za ta rikita su alhali ko akwai abubuwa wajibai a wannan wurin da ba sa yi to irin wayannan matsaloli kananan shi ya kamata mu malamai da masu du'a su fikire su daga al'umma balle ma har in an samu sabani tsakanin malamai kada su tsananta ciki domin ko in mun tsananta cikin irin wannan matsaloli sai mu ƙara rarrabe al'umma mu ƙara sa wato gaba tsakanin su wato shine da'awar mu ta zama kan abin da yake sananne mutane akwai abubuwa da suka san shi da ilimi yanzu kirista in ka je kantin shi na sayar da giya kai musulmi ka je ka ɗauki giya za ka sha me zai ce maka ya san haramun ya kanka wato kirista ma ya san wasu abubuwan da musulmi bai kamata yi zuwa to balle musulmi wato akwai abin da musulmi a kan su sun san shi to in yanzu kana musu wa'azi ka tafi da su akan wannan abin da suka san mun ga kokarin gudun sababbin matsaloli muna jefa su cikin al'umma dan yawanci sabon matsala ta zo in ma ta zama masarufi so mustahabi abdullahi dan kodiyo yake nuna cewa in ka samu mutane akan wani abu haramun ne amma ukhtilfa fihi wato sabani akwai tsakanin malamai sai ka kai tsanani to balle ma makaruhi ne domin ku mutane matsayinsu daban-daban ne in ka ce ka ɗora mutane a matsayi ɗaya za ka wahala don ba za su zama ba kai kuma ka wahala kuma ka wahalar da su saboda haka mun ka taƙaita wa'azinmu akan abu wanda yake ma'aruf to wa islahin bainan nas da'awar mu kuma da yake mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za yi zaman man ya'is minkum fasira ikhtilafan katira wannan sabanin muna gani sabani iri iri ashe da'awa ta gaske ingantacciya kullum tana kokarin me sulhu tsakanin mutane duk kungiyar da ta nasa ba ta sa program na sulhu ba kusan ta kauce ba ta cikin wannan ƙungiya mansura dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malai bayani sahabbai na rikici ne musu sulhu yana cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saka sulhu tsakanin mutane wato barnami na ƙungiya ake duk ƙungiyar da kaga ita ce kawai take ƙoƙarin wane ki wane wane kai ya kaza wane ya kaza to bata cikin bata da alheri duk ikirarin alherin da tari bata da shi domin addinin musulunci nan ya zo ne don ya haɗa mutane amma haɗawan ne akan gaskiya kuma wurin kiran mutane a ji shi da yanda mutum zai karba kada kai nishi da yanda za ka kore shi ya ki ya bijire kuma ki jin wannan eh, gaskiyar taka a shi kun ga haka dole mu yi muraja a wata musakin bi mutane kuma yana da cikin abin da ya kamata mu kula da shi daman shi duk abu mai rai duk abu mai rai yana koyo yana tafiya ya gane ya canja tafiya amma duk abin da yake yana da jumudi wato kawai tafiya yake bai kula da wannan bai cin nasara yana daga cikin abubuwan da ya kamata wato hanyoyin da za mu bi mu haɗa kanmu mu yi kanmu akan abubuwa muhimmai kamar yanzu wanda ya yi bayani tattalin arziki ƙasa yana an kwace daga hannunmu mulki an kwace daga hannunmu kai kuma an kwace abinda masu ke so su kwace daga hannunmu wannan basirar da ke cikin kan kwakwalwar ɗin nan an kusa a kwace ta a sa ka kai tunanin abinda da su suke so a yi tunani da shi ka fahimta kamar gidan yada labaru da rediyo abubuwan da ake gaya muku a rediyo in ka tashi sa ka ji wannan labaru za ka tashi kwakwalwarka da abin da suke so su amma sai ba shi ne ne ka ba ko ka zuwa da kana kokarin kai ma mutane bayani ka haɗa kansu za su yi amfani su kuma da nasu kafan su nuna a'a wancan ɗan suna ne wannan kaza yake kwakwalwa ma a ce sai mutum ma ya tsaye da kwakwalwar shi yadda ya zai miƙa ta da shekarun sun wasa da yin to a dukkule dai muna buƙatar musulmi mu haɗa kan wannan haɗin kan kamar yadda muke kira ba za mu yi haɗin kai ba ne haka kawai mu taru ina ba mutane misali irin haɗin kan da ya kamata wato gida ne mutane uku kake so su zauna lafiya mutane uku suna su zauna cikin ɗaki lafiya wannan shi kananzira zira yake da wannan itace wannan kuma a ashana kana so su zauna lafiya kuma a cikin daji in kana so su zauna lafiya sai ka ce to mai kananzir ka shigo ɗakin amma ka aje kananzir a waje ita itace ka aje itacen ka a waje Me ashana kuma ka kake samu na wata a waje za su zauna lafiya ko za su zauna ba to amma in kowa shigo da lafiya ba za a yi tsire da su ashe haka ne in muna so mu haɗa kanmu a addini to duk abin da ya bambanta ka da dan uwanka ka aje shi a gefe ka zo da abin da kowa ya yarda da shi wato shi ne wannan ma'arufin sai ku ga mun da lafiya amma in kowa ce su ya cije ya rike wannan abin da ya bambanta shi da dan uwanshi to ba iya samun wato haɗin kai da ci gaba dan za a iya shigowa ɗakin amma ba za a daɗe ba wuta haka gobara za a iya shigo wannan ɗakin to ashe muna so dole mu sassafta da wato mu shi wannan haduwan kamar yadda na gaya muku wannan sallah azhar da muke jira shi ma wajibi ne to amma wannan abin da ya bambanta ka da dan uwanka in ka duba wannan abin ba wajibi bane bari mu bai misali da koda yana riƙo masalan dan misali zama wajibi ko da yake zuwa ahli sunna nake magana haɗin kanmu amma bari mu dan dariga dan dariƙan tijaniya masalan akida shi cewa jauharatu kamal ko abin nan salatu fati ibada ce wadda aka kawo aka shigo da ita tana da falala da yawa wato bayan addini an riga an kulle babin wahayi kaga wannan matsala ce ta aqida amma in ka zo ka tambaye shi mutum ya yi imani da Allah da manzon Allah ya kirke rukunan musulunci biyar zai shiga aljanna zai ce maka zai shiga ba malamin ɗarikan da zai ce ba zai shiga aljanna ba dan ba kai salatul fati ba za ka shiga wuta zai ce ba ka shiga aljanna to ba salatul fati kawai magana falala ce haka nan shi da kyalle da suke yi me muhimmancin shi wajibi ne sallah babu sai da shi za su ce maka a sai a ce mishi amma ai haɗa kan musulmi wajibi ne farilla ne akan mu duka me yasa kai zaka zo da wani abun da in ka shigo da shi kana zuwa da shi zaka raga al'umma ba za ka hankuri da wannan mustahabbin naka ba akan wajibi wato kullum kaddama wajibi akan abun da muke gani mustahabbi hatta tsakanin ahlus sunna in ka same suna rikici kan wani ko kabul sallu wannan duk in ka tambaye shi me yake hukuncin wannan abun ba zai ce maka rukuni ne sallah ba ko wajibi zai ce sahabu to amma kuma ku sahu daya ku sallah gaba daya menene wannan wajibi to ya za a yi ka zo da musahabin da zai hana kuma ai wajibi sai mun ga kaddama abubuwa wajibai a wulawiyat komai a musulunci yana da abin da yake ya kamata sa sai mai da'i ya yi kula da irin wayannan abubuwa ya kula da abin da zai raba al'umma da kuma abin da zai hada al'umma ya zama kuma da awai na lallashi ne wayannan mutane da kuke gani mutane mabiya ana wasafa su da ne kamar mai kiwo da tumaki dole bi yana musu a hankali to haka mutane suke haka mabiya suke ana lallashin su ne ana yin su a hankali don su fahimci gaskiya in mun ɗauki wannan manhajin ina ji insha Allah wato za a samu haɗin kai cimma burin eh, da fata kuma Allah zai haɗa kanmu Eh, mu ci gaba da kamar yadda malai ce addu'a don abun ya dogara Allah don ko walau an fakta ma fil ardi jami'an ma Allah subhanahu wa ba kuɗi bane ko ba tsawatawa bane Allah ne ke yi saboda ka in mun sa Allah gaba da tadarru'i zuwa ga Allah da kyautata niyyar mu abu ne mai sauki za ku ga Allah zai iya hada zukatan mu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayanin malam dangane da ta'alikin da ya yi a kan ainihin bayanin da malam Ja'far Mahmud Adam yi ubangiji Allah ta'ala ya saka masa da alheri muna ƙara bawa jama'a haƙuri kuma don Allah a ƙara bayar da goyon baya wurin wato mu ga al'amarin ya kai ƙarshe kamar yadda aka tsara din don Allah a taimaka kuma kafin a karɓa tambaya ta farko don Allah ina kira ga yan uwa musulmi duk wanda ya san ya rubuta tambaya ya ji ba a karanta ba don Allah ya yi haƙuri lokacin ne ake dubawa ba wai don tambayar tashi ba ta cancanta a karanta ta ba wato lokacin ake dubawa don shi kansa ko kuma su kansu malaman a ba su uzuri ya kasance an saisaita abin an yi akan lokaci shi wannan mai takarda ta farko abin da yake magana shine ya ce wato yana ƙara gaisuwa ga dukkan malamai kuma ubangiji ta'ala ya ƙara musu girma Allahumma amin bayan haka yace a duk duniya babu wani abu da ya kai haduwar malam Ja'far da malam ainihin malam Ahmad Abubakar Mahmud Gumi daɗi a duniya gaba ɗaya yace wannan abu ya fi komai daɗi kuma yace yana buƙatar malam sai dai ban san kowanne a ciki ba yana son malam ya ƙara jawo hankalin jama'a wurin su ɗau hannu irin wannan wurin su dinga tattara jama'a suna fahimtar da su wato a samu waɗansu malamai suna yin bayani wasu su ne musu ta'aliki don a ƙara fahimtar da jama'a mahimmancin haɗa kai haka ban san abin da malam zai ce akan wannan ba assalamu alaikum ina ga maganar da na yada zuwa cikin lantata ya kamata ta kara fito muku da wani abu cewa ba wai a yanzu bane da wannan maganar taro na haɗin kai ta zo muka san juna ko muke da alaka da dr ahmad magana ce ta shekara goma baya ko sama da haka tun lokacin ina karatu a madina duk da cewa ni ina madina da shi ina ummul qura a makka a lokaci bayan lokaci ne kan zo makka ko muka hadu a makka bayan na kammala karatu kuma a shekarar 93 dukan na koma dukan je saudiya saboda waɗansu dalilai ko aikin haji ko umara ko kuma waɗansu tafiye-tafiyen nawa na kaina duk lokacin da rage mukan sadu sannan kuma shi ya zarce ni a gida su adadi da yawa ko a masallaci ya kuma gabatar ma da karatu a masallaci na to waɗansu lokuta masallaci na na kamsu salawa a gadon kaya da kuma masallaci na na juma'a a dorayi a kano to amma waɗansu duk basu su san wannan tarihin ba sai suka ɗauka a yanzu ne wannan abin ina jin da haka na faɗi wannan tun ɗazu saboda haka dai yana da muhimmanci ko shakka babu samun haɗuwar kai tsakankanin yan uwa ɗaliban ilimi masu wa'azi da faɗakarwa kuma kamar wannan ne abin da ke tsakanina da Dr. Ahmad kamar haka ne tsakanina da dan uwa isa Ishaq Yunus tare muka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina ko da yake dai ba shekara ɗaya muka je ba na riga shi zuwa amma dai mun hada can sannan bayan mun dawo kuma alakar mu ta ci gaba duk lokacin da zan zo ba da za in zo nan Kaduna a gayyace ni lacca sai na sanar da shi wani lokacin ba idan waɗansu yan unguwar suka gayyace ni lacca da ban sani ba zan ce sai sun bata kai tun da ni ban san su ba sai in ya amince ya ce eh ya san su masu himma ne ba mashiriri ta bane sannan in haka ne aka rubuta lau kuma ko wancan zuwan da na yi wannan masallacin da wannan masallacin wannan ne zuwa na na biyu wancan lokacin ma tare muka zo da shi da kuma waɗansu wurare da na sha zuwa na sha to haka idan na je a maiduguri ma kusan ɗaliban ilimi tare muke da su haka kuma idan na je bauchi kusan herkwata ta gabatar da al'amura na aboci shine masallacin juma'a na gwallaga wanda shine masallacin kungiyar izala duk da cewa waɗansu su ce ina adawa da izala wannan shine babban abin mamaki. na fara zuwa bauchi zuwa na yau da gobe tun shekarar 1998 lokacin da na yi aure a can yanzu zato duk wata ina bauchi mutum da na je bauchi muke da alaka da shugabannin izala da malamai da almajirai kuma har zuwa yanzu haka ne asali ma lokacin da aka kammala masallacin gwalla gani ina Kano lokacin da aka kammala sabon masallaci Zuma Juma'a amma suka matsa cewa ni zan zo in bude masallacin ba wai biki aka yi da hidimar budewa ba daga Kano na bar abin da nake da je har aka bude masallacin da ni duk da cewa ina adawa da izala <laughs> a cewar waɗansu to ina so da in fahimtar da yan uwa cewa akwai mahimmancin samuwar haɗin kai tsakankanin yan uwa ɗaliban ilimi kuma a ga suna yin waɗansu ababai tare a fili na zahiri wannan ta sa mukan yi ƙoƙarin faruwar haka a Kano ko da taron jiya idan kun lura tare muka zo gaba ɗaya daga Kano ni da sauran yan uwa su malam Abdulwahab malam Abba Adam Koki malam Aminu Daurawa malam Muhammad bin Usman da sauran yan uwa da muka zo daga Kano tare muka haɗu muka yi mitin tare muka haɗu muka zo gaba ɗaya wajen taron to haka gaskiya muke mukan yi kokarin abubuwan mu ko wani mataki zamu dauka wani lokaci a can a Kano har ma mukan yi canji na masallatan Juma'a wata rana kawai ba ai aune ba sai a ganna a masallacin bin Usman da nake hudu ba shi kuma yana masallaci na da hudu ba wani a masallacin wannan wani a masallacin wancan muna da masallatai kamar bakwai zuwa takwas na ahlus sunna muka akwai lokacin da zamu yi mako biyar wannan limamin a wancan masallacin wancan har sai mun zagaye dukkan masallatai gaba ɗaya mukan yi kokarin haka ko mukan so a ce ya uwa sun samu nan kuma in wani abu ya faru a kasa wanda ya shafi siyasa na matakin Najeriya ko na matakin jiha mukan taru mu yi meeting idan mu yi hudu ba iri daya mu yi salon hudu ba iri daya ko idan ka je ka jita eh, irin wanda mai dumudumi idan mai dumudumin ake so a ji in ma dai caji za a yi caji daga wani lokaci sai an yi sai an sa hayaki sannan wanda yake cikin kogo zai fito dan hayaki fi da na kogo to kuma wanda akwai bukatar sa a nan Kaduna akwai bukatar sa ko ina wani lokacin akan samu wani bangare na kasawa tsakankanin yan uwa malamai wani kowa ya yake a masallacin su sai gaba ya san haduwa da wani wannan kuskure dan almar'u um, qalilun bi mufradihi lakinnahu kathirun bi ikhwanihi dan adam shi kadai eh, ne zai zama kaɗan amma in yana tare da yan uwansa zai zama da yawa manzo Allah ya ce shedan ya fi bin ka ya farauce ka in kai ɗaya ne amma in kuka zama ku biyu to ka fi masa nisa to haka in kun zama ku uku to kun ƙara masa nisa wannan hadisi ne na manzo Allah duk lokacin da kuke ku biyu ku uku to kun fi wa shedan nisa sama da in kana kai kadai da sauransu saboda idan kana kai kadai yawanci almajiranka sun fi zuga ka su faɗa maka abin da ba kai ba shi bane ba amma in kana tare da yan uwanka ka ji wannan wanda ya ji ka wanda ya ji ka wanda ya ji ka sai ga an fi samun abin nan Allah tabbatar da mu kan wannan tsari sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam menene hukuncin ahalin sunnar da suke sukar wannan kira wato kiran cewa a zo a haɗa kan al'ummar musulmi kuma mai ya kamata ga ɗalibansu ta yi ƙila malamai ne kenan to me ya kamata ga ɗalibansu su yi idan suka ji suna irin wannan suka a hakikanin gaskiya zan yi shakka ce a halin suna ko su soki haɗin kai sai dai ko halin suna ba zai soki haɗin kai ba sai dai ko ya zargi kamar yadda da ya faɗa da cewa jira kowa zargin kowai kowa bai yi da kowa ba to ina ganin kuma a nan gurin abin da ya kamata mu yi wa juna shine kyautata wa juna da su. lokacin da wani dan uwan mu ya farar da wani yunkuri to mu kyautata masa zato mu ba shi goyon baya da haɗin kai da sauransu zan faɗa muku gaskiya lokacin da wannan yunkuri ya taso mu dinnan a Kano an sa same mu da bayanai daban-daban cewa wannan yunkuri ga abin da ake so a yi ga abin da ake so a yi amma dai mu muka ce mu mutane ne masu hankali da tunanin mu kuma Dr. Ahmad kafin wannan magana aboki ne a wurin mu saboda haka muna da damar mu sadu da shi ko ta waya ko mutum da mutum mu zauna mu ji yadda gindin zance yake da haka menene za mu tsaya mu gino akan abin da wani zai ce an ce an ce sun ce da sauransu saboda haka ina ga wannan yana da kyau duk wanda duk wani zargi da wani yake da shi to sai ya samu wanda abin ya shafa ya ce wai haka ne ko ba haka bane ba shi sai ya masa bayanin cewa haka din da yake ko ba haka bane sannan yadda kake jin cewa za ka yi wa Dr. Ahmad zargi cewa eh wannan yunkuri kaza ne ah shi dan adam ne shi ba zai maka zargin ba in yana so in kai masa ɗaya shi ma zai iya maka ɗari in kai mun zargi ne da nake san haɗin kai cewa dan kaza ne to kai da kake haɗin kai ne ma sai in cewa wani ne ya saye ka kake haɗin kai ni ma shi dan ba zai kama wannan zananin ba amma idan wannan tunanin yazo sai in yi isti'aza baka uzuri cewa a'udhu billahi kila baka fahimta bane ba wani bane ya saye ka ba wani bane ya tsora ka ko da shi dan zai kawo mun wannan zan yi kokarin yi isti'aza sai dai kuma in ya bayyana gare ni a fili ina da hujjoji kaga bai yadda na iya to da haka kuma ɗazu nake cewa su almajirai su yi rabbin da'awa kai tsaye da nassi na shari'a ba da mutane ba kar kai wa abu mutum da'a kawai ta gaba ɗaya tunda wani ya faɗa shi kenan wa man ana illa min ta in ga gawad gawaitu wa in tanshur guzayyata arsudi ba haka ba ke ba a cewa kawai ina tare da wani in ya shiryu in shiryu in ya bata ne ba in bata a'a wannan ya zama usulubi na jahiliya kamar yadda wancan balarabe ke cewa wa man ana illa min guzayyat illa min guzayyat in ga warga waito in tarshir guzayyatu arshidi wato ni ina tare da guzayya in ta halaka in halaka in ta shiru in shiru ba haka ake ba wannan uslubi ne na jahiliya na mutanen jahiliya wanda ke la yasaluna akahum hina yandibuhum fil naibati ala ma qala burhana in dan uwansa ya tsoka na fada ba sa tambaye shi yana da gaskiya ko babu a'a kawai za je sai an tare fada bayan an mutu sai a tambaye shi wai da me ya hada fada inda dai nasu ne kawai shikenan za a tafi wannan ba wannan uslubi ne na mutanen jahiliya idan dan uwa na karo fada sai in tambaye shi ya aka yi ba zan shiga kawai ha kawai dan kawai na dan uwana tambaye shi zan yi in ji ina yake da gaskiya ina ne baya da gaskiya in baya da gaskiya in tabbatar mishi shi da gaskiyarsa in ba waɗancan hakuri ko in ji sulhu ko in biya diya kan abin da ya lalata ko ursul jinayat da sauransu amma ha kawai in shiga in yi kasada sai bayan an riga an yi jina jina sannan in rika tambaye shi wai me ya faru wannan wannan ba daidai bane ba to haka ko malami na ne waye ya tsokano faɗa sai in tambaye shi ya ake ciki ai mun bayani dan in gamsu ya san cewa lokacin da nake bi ba shi nake bi dan Balaika baya tambaya ta shi a cikin kabari ana tambaya ta ne ma rabbuka man rabbuka wa ma wa man nabiyuka waɗannan ababe guda uku za a tambaye ni ba a tambaya ta wane ne malamin ka dan malamin shi ma na karkashin nassi ne na shari'a idan na bi shi wajen bin nassi to shikenan inna mata'atu fil ma'ruf kamar da manzo Allah faɗa ana yin da'a cikin abin da ya dace da daidai Allah mana gaban ka eh kada mu tsawaita sama da kima tambaya wannan wato akan shi malam dabto ne wani ɗan uwa yake cewa to Allah shiga ta malam tunda maganar neman haɗa kai ake yi kamar yadda muka ga an tsara ainihin wannan taro kuma ya gudana ka samu halartowa malam ja'far ya halarto tare da waɗansu malamai da muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba to wace irin gudunmawa za ka bada wane kuma irin ƙoƙari za ka yi wurin ganin ka yi wa gwamna makarfi dangane da shekarar da ta shuɗe ko kuma bana akwai waɗansu 'yan uwa musulmi daga waɗansu ɓangarori daban-daban da suka yi ƙoƙarin ganin a sheikh jafar mahmud adam ya taso daga maiduguri ya dawo garin kaduna domin ya dinga gudanar da tafsiri kuma lokacin tafsirin nan bai ci karo da lokacin tafsirin da kake yi ba lokacin tafsirin da muka ji bayanin zai yi shine da daddare kai kuma naka kana yi da yamma to amma daga baya sai muka ji gwamnan Kaduna ya soke ya ce bai yadda ba to yanzu malam tun daga shi ka zo wani irin kokari za ka yi wani irin kalubalantar shi kan shi gwamnan za ka yi akan wannan kamar yadda na ce wato yanzu marhalar da muke ciki marhala ce ta abin da ake kira sulhu bainan nasu sulhu bainan nan, ko in da ka fahimci bayani na na farko wannan sulhun ba wai tsakanin malamai kadai ba su ma shi gwamnan ba musulmi bane musulmi ne ai ba ba bane muna kokarin shi ma ya zo ya bi tafarke a yi aiki tare haka kuma duk sarakuna da masu kuɗi da 'yan siyasa akwai sanato arwa da suka bu kulle masallaci abin tafsiri suka gayyace ni kuma na ji ba dan siyasa bane kuma yana da jami'a amma duk da haka tunda qur'ani ake karantawa a gidan shi ake tafsiri wajibi ne nima in je taimake shi in taimake shi alheri haka inda za a samu general ya bude tafsiri a gidan shi zan je in taimake shi wato kokarin muke mu haɗa al'umma gaba ɗaya mu dinke tafiyar mu ta zama to in na samu yanzu kamar rashin jituwa tsakanin gwamna da shi da asar abinda nake yi yanzu kuma in ce a'a kowa ya ce makamin shi maganar sulwa ke za a iya tafiyar da abin nan da shi da gwamna a tafi a yi aiki gaba daya mun da zai amfani mu saboda haka fi abin da ke maslaha gare mu sai a ji shi a yi da asa ko bin da yi wa'azi duk alhamdulillah gashi ma talabijin ana abin nan bai tsammani wani abu zai rage mishi ba ko ina ya zinci wallahi ba zai rage komai ba ai wa'azi gaskiyar da kake faɗa ne ba wurin da ka faɗe ta ba saboda haka ba matsala a cikin wannan abu kada kuma kuma da shi abin nan har ma akwai rashin jituwa abin da ya kamata mu yi shine mu kusantar da su gaba ɗaya mu za mu ya haɗa kan mu mu yi aiki gaba ɗaya su gwamnoni na fiye gani su ma suna buƙatan wato a kusance su a lurar da su akan ka nisance su su zama kuma makamin makiyanka wato irin haka tafiya aka samu a saudi arabia allah iya kare wannan kasan dan masu hukunci da malamai suka yi irin wannan a matakaiya saboda ka da allah ya kawo arziki a kasan malamai abinda suka iya sun iya asusa yanzu jami'in da muka je ya je madina na je umar a makka inda ba malamai a saudi arabia akan manhaji na sunna na gaske da kudin nan da ke kasan nan abinda za ka zo ka samu a kasan daga sinima sai abubuwan alfasha da banna koko da malaman sun zama sun tsabbace kansu ba ruwansu da masu hukunci to allah kaɗai ya san irin bannar da za ta yawa a wannan kasa amma malaman sai suka kusanci masu mulki, domin ko da za yi bannan ba za ta zama kamar in suna da rarrabe ba to wannan haka manhajin dole mu ɗauke shi a nan in malamin ba zai iya zama gwamnan ba to amma malamin ya yi ƙoƙarin ya yi da asiri a gwamna don maslahar ta shi haka akan ya tsabbace domin shi gwamna shi kuma labudda in dai gaskiya da adalci zai yi a ƙasa labud ya nemi malami ashe in gwamna shi kuma ba zai iya zama malami ba sai ya kusanci ne malami wato kafafa juna dan ilimi shi kadai bai yi kuma mulki shi kadai bai yi sai sun haɗu ashe yanzu muna mahalan sulhu ne duk inda musulmi yake a kokarin ya dawo gaskiya saboda haka ku cire a kanku mun zo mu yaƙi mutane a'a mun zo mu yi sulhu kan mutane amma su bi tafarkin gaskiya ku ɗauki wannan yanzu sabon program wancan program da aka yi ku goge shi maganar sulhu ne don kowa inda ya ce shi musulmi ne wato kabil da kafi gaskiya to mu ɗauki wannan manhajin maimakon manhajin sahabi a ni kirista ya musulunta sai ce mun da ya musulunta sai ce ya abin nan bature abin da ya lura duk ƙasashen turawa gaba ɗaya ba inda za ka je kurkuku ka samu pastor ko reverend father an kama shi an kulle shi dan addini shi sai dai ya sata amma dan addinin shi an kama shi an kulle yace babu yace ka duba wannan wasa da ake chess wasan chess akwai sarki da sarauniya a gefen su akwai abin da ake kira bishop wasa ce ta yaki Wasa suna yaki har da bishop din su turawa sun iya amfani da addinin su suna yaƙi. amma mun ka zo ƙasashen musulmi ka je eh, kurkuku ka gani malamai nawa ne a ciki a ƙasashen larabawa wato malaman eh, sarakunan mu sai a raunata su da malamai sun ka faɗa da malamai alhali ko ya kamata ne a haɗa a yi tafiya gaba ɗaya so yanzu maganan mu haɗu kowa ya dawo a yi tafiya gaba ɗaya ta shiga gida ta ga miji na faɗa da matar shi ba wai za ka je ɓangaren kai namiji ne ka ce Eh, ka taimake shi ya murkushe matar bane a'a sulhu ka yi ko ka taimaki mata ta murkushe miji a'a sulhu muke so a yi so muna kokarin yanzu sulhu ne tsakanin malaman wanda suka rike gaskiya don wani lokacin abu da gaskiya shugabanni na tsari tsari da ita da su kuma shugabannin muna so a yi sulhu kullum muna da mafita duk musulmai ne mu kowa na kuskure amma in mun haɗa kanmu za mu taimaki juna ina ga zan ce wani abu dan sai zanto wannan mun rufe wannan malaf din wannan fayil din gaba ɗayan sa abin zan faɗa shi ne na san cewa lokacin da wannan abu ya faru mutane da dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama bi hakkan ba batil ko da gaskiya ko ta hanyar barda ko wanda zai danganta abin da gwamnati a kuma waɗanda suka danganta abin da shi kanshi Dr. Ahmad kuma na to a nan gurin da ke so in ce a hakikanin gaskiya lokacin da ba na farko dai ba wannan ne karo na farko da aka taba nema in zo kaduna in yi karatu ba tun kusan shekaru biyar ko shida an sha neman in zo kaduna asalin bukatar ta in zo ne duk wata in sa wani littafi da zamu rika yi an nemi wannan a masallacin road an nemi wannan a masallacin katuru road an nemi wannan a waɗansu masallatan waɗanda ba zan iya abin da har mutanen barnawa ma sun nemi wannan to amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba ni kuma na kasa ansa wannan bukata saboda zuwa duk wata wata abu ne mai wahala na riga na san nauyin abincin da na rika zuwa bauchi duk wata har tsawon shekaru biyar ko shida a jere na ga yadda na ji a jikina saboda haka kuma zo in dora wannan a kaduna a wannan lokaci ma wancan na bauchin ban yanke ba sai na kasa amma su koma su neman ba su daina ba har kuma wannan batun tafsiri ta zo da batun tafsiri ta zo akwai wata magana da dokta ya je tana da muhimmanci amma waɗansu suka kasa fahimta shi a wajen taro cewa duk inda za ka yi wa'azi ko ka faɗakar goyon bayan shugaba ko jami'ai yana da muhimmanci matukar shugaba musulmi ne sai ka ba shi kimarsa na cewa ya amince a yi lokacin da maganar tafsir ta taso a masallacin maiduguri road yana daga cikin abin da na faɗawa waɗanda abin ya shafa cewa to tun da masallaci ne wanda yake da alaƙa da jama'a su dole sarkin musulmi ya amince in bai amince ba zai wahala yin iya zuwa Allah ya sa limamin masallacin ya haka yana nan tare da mu malam dahir muhammad awal abubakar sannan kuma idan jama'atu idan idan an samu amincewa mai martaba sarkin musulmi dole kuma in samu rubutacciyar takarda daga jama'atu na islam sannan idan an samu wannan duk wannan bai wadatar ba abin da zai kara goya wannan baya ne a samu amincewar gwamnan jihar Kaduna tunda jihar sa ce shine chief security a jihar sa ko ba haka ba to waɗannan ababai da samun kuma tsayayyun mutane akan gudanar tafsirin su ne na faɗa a matsayin sharuɗa duk fa bayan an samu wannan kila da wani abu na biyowa baya wannan azumi shine shekara ta goma sha biyu da nake tafsiri a Maiduguri abu ne mai ba mai sauki ba su su iya amincewa in taso daga Maiduguri kila a wannan lokacin in ce to kuma su mutanen Kaduna su je su tuntuɓi mutanen Maiduguri su san amince ko ba su amince ba kaga wannan wani <laughs> wani abu ne ba kankane ba to cikin ikon Allah wani tudu aka dai wani gangare aka hau har ya kasance saboda wani dalili dai gwamna bai gamsu da dalilan da aka bashi ba saboda haka dai na ce to kaga nan ba za a iya yin abu ba bayan gwamnati ba ta sami ba a samu amincewar gwamnati ba saboda dalilin na tsaro saboda haka dole aka tsaya a nan gurin to cikin ikon Allah um, na jimi da gurin da ya duk da haka na duk shekara tun da na fara zuwa Maiduguri a 1994 duk shekara dukan je da nufin wanda ita ce shekarar karshe ba zan sake zuwa ba amma a sake samun bukata da matsatsi mai yawa bana sai Allah ya sa Supreme Council for Sharia sun shiga cikin magana dan bana na yanke cewa da na je Maiduguri na je ke ni na gaji zan dawo ko dai in ya zama na a Kano in yi tafsiri ko in koma da wura'i mahaifata dai dukkan shirye-shirye akan haka kuma na sanya mutane a cikin waɗanda za su taimaka min yakin Allah sa malam nafi babu Ahmad na ciki malam abdulhab na ciki malam Abba Adam Koki na ciki Dr. Ibrahim Dafi Ahmad na ciki da malam Yakub Musa da sauran uwa su suka yi gangami suka je Maiduguri sun san zaman da suka yi da jami'an gwamnati da jihar Borno <laughs> da shi kanshi Alhaji Muhammad Indimi tun wajen karfe goma da dare har wajen karfe biyu na dare aka yi ta kaiwa ruwa rana akan cewa su fa akan janye wannan tafsiri ba za su yi ba tsakani da Allah kaga wani abu ne wanda yake yi a matsayinka na mai da'awa kakan kai wani matsayi da ba ba ka da wani abu naka sai abin da sauran yan uwa mashawarta kamar yadda malam ji ya jaddada mabda'ina wa amruhum shura bainahum mutum zai kai matsayin yadda sai abin da yan uwa suka yi shawara kai na inda ya kamata a yi tafsirin nan kuma maslaha ake kallo tafsirin nan an yi shi da Maiduguri amma jama'a sun ganin shi a Kaduna kamar a Kaduna aka yi da Allah sawa da yi tibiya da kuma wadansu kafofin watsa labarai irin yadda aka yi tasawa a Kano da Katsina da kuma Bauchi har jamhuriyar Benin da Togo don an yi trash to kaga wannan wani abu ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala kuma na goyi baya ɗari bisa ɗari na maganar da dan uwa na aminu na Dr. Ahmad ya cewa magana ce ce ana neman sulhu a buɗe ga kowa da kowa a cikin wannan tafiya ta kokarin dawo da martabar musulmi da musulunci a Najeriya ba wani mutum da za a ce babu shi a muna da bukatar 'yan siyasa musulmi masu cikin addini muna da bukatar gwamnoni muna da bukatar ministoci muna da bukatar kowa da kowa sai wanda yake ba zai yi ba amma kowane mutum ana da bukatar haɗin kai saboda haka babu wani mutum da muke rike da shi a zuci dangane da wata matsaya da ya taɓa tsayawa a kai a baya komai yadda yake ganin ta fusata mu ko muke jin ta fusata mu ba mu da rike da wannan mutum a wannan matsaya tashi fatan mu wace irin gudunmawa da goyon baya zai ba mu daga gobe jibiga ta akan wannan sabon fayil da muka bude wannan shi ne abin da nake so in rufe wannan fayil da shi kar wanda ya ƙara tambaya dangane da tafsirin kaduna wani tudu aka kai wani tudu aka gangaro wassalamu alaikum to insha Allah akai ababe kamar guda biyu sai mu tsayar da sallah gaskiya akwai wata tambaya ta ƙarshe ba bayani bane dogo wani dan uwa ne yake cewa wai shin malam Ahmad yanzu idan ka tafi kuma wani shugaba za mu bi abin da ya faɗa kenan malam malam ba zai tafi ba har sai kun ji sanarwa a rediyo ta wato shawarar da da wato wakilin mai martaba sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi ya turo jiya wajen taro cewa za a zaɓi wakilai daga can ɓangaren da wakilai daga nan ɓangaren da waɗansu wakilai na tsakiya waɗanda za a ba su wannan assignment na wannan ƙoƙarin haɗin kai kuma a ba su tsawon wata uku malam ba zai tafi bar nan ƙasar ba har sai an karanta sunayen waɗannan mutane a gidan rediyo waɗanda za a ce lallai amanar wannan tafiya tana hannunsu kuma kun ga in ya tafi ba ta fike da ba duk lokacin da ake da bukatar shi za a yi waya a ce lalle lalle ya zo fa tun da tsarin karatun da yake kai ba tsarin karatu ne na shiga aji ba rubutu ne saboda haka akwai koyaushe zai iya neman biza ya shigo Najeriya kuma ya koma sati ɗaya sati biyu don wannan aiki da haka na tabbatar insha Allah ba zai bar nan kasa ba sai an karanta waɗannan sunaye da za ku ji illa iyaka kuma waɗannan mutane da za a ambata sai a ba su haɗin kai su kuma su san cewa amana ce za a danka a hannunsu ta jama'a wanda za a ba su lokaci kai daji akwai wannan uwa da ya rubuta wani takardar cewa wai ya lura cewa na kyale Najeriya ta tsakiya kamar jihar Nasarawa da jihar Plateau ba na yawan zuwa da jihar Benue insha Allah akwai gaita da aka yi min jihar Benue kwana kwanan nan kuma zan je kila kuma zan bi ta Kefi amma dai ban riga na sa rana ba in na sa rana kuma zaka je insha Allah akwai um, sakatare na kwamitin shari'a na kasan nan gaba daya alhaji da zai dan yi takaitaccen bayani akwai uh, malam isa yunus da aka ce muni